محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد انا بلغ اقارك راسنا إلا كتابي لم تجد أسير بها فمي ألا كرمت أن ما أنا فمي الذي كرمت به ألا قضاء ما كانت في الذي كرمت به ما هذا كرمنا الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ربه ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين باقي سواك الدين المسلمين الله سبحانه وتعالى لهيكم سارة قدر وسا أشياءنا من ونا لانا من البركة رانا الجمعة kuma yau muna bakwai ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku allah ta'ala ya haɗa mu a bakin farfajiyar wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na yamai kwata mulki ta jamhuriyar nijar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna alfa'ala wasu ba'ana wata'ala ta'ala wannan ƙungiya ya koma ga Allah da malamin sa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ta ji kansu da rahama maluma na sunna waɗanda sun kai tsaron daji a wannan ƙasa har wannan haske ya kawo gari mujallali Sheikh Usman dan Fodiyo da shakikinsa Mala Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello muna rufa su subhanahu wata ta'ala Allah da kansu da rahama yawwa musulmai muna da cikin wannan sura mai albarka sura ta ishirin da hudu daga cikin jerin surora alkur'ani mai girma sura ɗari da goma sha hudu ita ce sura kullo kuma jiya mai tafsirin aya ta hamsin da biyu yau insha Allah za mu kaya kan ta hamsin da hudu ni Allah ya ce mara وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون إرفع أن ترى درس من ينجر كفار مهار بياني أكا الشهيد siffa wadda take ta mala'ikan Allah saboda haka shi ne na milaniki wata gizari ba sai an ambaci sunanka an kake kai ne na milalikin Allah ba a'a aikin da aka yi shi ke nuna cewa kai ne na milalikin Allah ba. kada a ce an shekara cewa wannan milalikin Allah in bai ɗauki wannan rigar ta minayanci ya sami jikinsa ba ya an shekara ce wanda minayanci ba minayanci ba ne saboda haka riga ce muna roƙon Allah ta'ala sai muna kariya minayancin nan kuma mu yi bayani ya ta suka shi biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar to muna roƙon Allah minayanci ba ba da karami Allah ta'ala sai muna kariya mala yace wa min sifatil munafiqina yana daga cikin siffa ta munafikan Allah shine adamu ta'a rashin da'a munafikin Allah bai iya da'a munafikin Allah bai iya bin wani shi dai kullum sai dai a yi shi fi'ilan a aikace fil khuruji a cikin hidayar jihadi zuwa ga daga addinin Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa aka mu billahi sun yi rantsuwa da Allah sun sha billahi allazi la ilaha illa huwa jahada aymanihum kolin rantsuwar su gaya su a shi ne kolin rantsuwar sun karanci rantsuwa wadda ta kai koli sun ka ce la in amartabo suka ce wallahi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma umarci su bin jihari. da yin jihadi la ya kurujin na wallahi za su fita Kunga waɗannan jimloli in ka koma wajen malaman harshen larabci duk arkan ginshiƙai na abin da ya shafi rantsuwa ya tattaru a cikin waɗannan jimloli domin rantsuwa tana da arkan guda hudu wani lokaci ana share tashi kuma rantsuwa ta tabbata wani lokaci kuma ana tabbatar da su to cikin jimlolin gaba a suka mu a jahada malihin la'in a amartahum layakuru yakhrujunna to gaba ɗaya ginshiƙan da ake rantsuwa guda hudu duk sun tattaru a cikin waɗannan jimloli dama ƙaran kuwa. abinda ake gina rantsuwa a kansa abubuwa na waɗanda suke guda hudu na harko, a cikin jimlonin da akwai abinda ake ce da shi al-muqsawli abin rantsuwa da shi sannan akwai harkul qasmi akwai harafi na rantsuwa akwai fi'ilul qasmi akwai fi'ili aiki na rantsuwa akwai al-muqsamu alayhi abinda an kai rantsuwa a kanta yanzu kun gana fi'ilul qasam fi'ili aiki wanda an kai rantsuwa da shi akwai nufin cikin jumlolin shi shine wa aqsam sai rantsuwa Ka ga harfi na rantsuwa ita ce alba ita ce babu wa aqsam kaga billahi sa'annan kuma za ka samu al-muqsamu bihi abinda an kai rantsuwa da shi wane na shine Allah wa aqsamu billahi yi rantsuwa da Allah madaukakin sarki kada sai al-muqsamu alaihi na la yakhrujunna wallahi za su fita dama yana daga cikin siffa tabi'a gaskiya wanda take ta kan Allah ba su da gaskiya ganin su yi in ba rantsuwa sun kai ba to ba a yarda da abin da sun kawo siffar suta ɗabi'ar suta Allah madaukakin sarki ma a tauba ne yake ce muna ya alikuna lakum litarḍu ya alikuna lakum litarḍu anhum hmm. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالى سيهلكون لكم سرعا رنصها دمك لترضى عنه في سيمك رنصها سشاب الله الذي لا إله إلا هو الله سيهلكون يدرسون Allah ce fa in tarzo anhu in ma kun yarda da su akan rantsuwar da sun kai muku ta ƙarya shi ne fa inna Allah la yarda an al-qawm al-fasiqin shi dai Allah madaukakin sarki shi kan ba ya yarda Allah madaukakin sarki ba ya sakamako na ƙwarai ga mutane waɗanda suke fara kai su ne waɗanda suka mina kai muna roƙa Allah ta'ala kai muna kariya saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sha wahalar mina'ikan Allah wannan sura duk wanda an fara tafsirin wannan sura da shi ya ga abinda sun ka faɗa ga mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a nan gefen Madina daga cikin ƙauyuka da nan cikin garin Madina ma'asu mafi Islam النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الله سنة أن تعرفش أتوبة تعالى سوى ممن حولكم من الأعراب ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله تعالى من حولكم daga cikin waɗanda a gefen gudun cikin garin madina mutanen karkara waɗanda a tsayatun cikin gani allah matsaukakin sarki ce munafi guna allah ce akwai munafi haifar allah gashi Allah yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai waɗannan da ake da gefen garin Madina Allah madaukakin zai yana ba manzon Allah labari akwai mulaikan Allah Allah madaukakin sarki ya ce kai wa min ahli Madina nan ma cikin garin Madina akwai mulaikan Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ce maradu ala nifaqi wajen yin shirya minahinci da kifi da Allah ce sun ƙari sun iya sun ƙari wajen iya minahinci Allah matsaukakin sarki ce za ka alamu kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne sauraron karatu ba ka san su ba Allah ce na hannu na alamu hom Allah ce mu ka san kusuwa na amina yarkarin Allah Allah ce sama abiruhum marrakai da sannu za mu yi musu azaba shuɗi duk sun mai radu na ila azabin awim sa'annan a mai da su a ranar alkiyama zuwa ga azaba wadda take mai girma wallahi da abu ya kai inda ya kai sai da mala'ika jibril ya sauko ya tsaya wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin madina manzo Allah ya ce to ga jibril ya to ya ce min lalle cikin ku akwai mai akan Allah sai jibrilu ce manzo Allah wani minayakin Allah na Allah ya ce ya ce a gaya ma ka ambaci suna ne da hitan sai manzo Allah ya ce fulan ibn fulan anta na wani dan wani minayakin Allah kake gashi jibrilu nan tsaye shi ka ba da labari kuma daga Allah ka shi tsaye bai ta zai sai ta sai manzo Allah ya ce hitawai sai jibrilu ce ga wani san fulan ibn fulan Allah ya ce mina yake Allah na yin gaya ma manzo Allah ya ambaci suna ne yace kai ga ta kan Allah madaukakin sarki ya ce mina yake Allah kake tashi tsaye to da mutum ya tashi manzo Allah sai da ya kirga kusan mutum 70 duk mina da kan Allah na Gari ga ta musulunci baki dau dau dau zazzaki ma shi na Allah ce za za kal munafiquna إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذب في قرش تسوى كسلام سلاكان صلى الله عليه وسلم وسوس ما زنا تهون wasu suna sahu na biyu wasu suna sahu na uku Allah ce za ta akal munafiquna inna yaqulu sun bazu ma qalu sai su ce na shahadu wallahi muna shaida innaka la rasulullahi wallahi kai manzo Allah kai Allah ce wallahu ya alamu innaka la rasulu shi dai Allah shi Allah ya sani kai mun zuwa Allah ake ko sun wada ko su fada ba wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhib Allah ya shi Allah ya tabbata abin nan da munafikan Allah suke faɗi wallahi ƙarya suke saboda haka mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana karantar da muna mu nisanci da fara mu ni nisanci munafiki musamman 'yan ana ta yaɗa addini sai ka sun ce abin da haka wasu da bakin ka baki a cikin zuciya ka faɗa abu ga baki amma ba shi a cikin zuciya ba Kada sai ka kawo mata ya matsala saboda haka ko nina na ka faɗi tsakani da Allah abinda ka faɗa ga baki wallahi shi a cikin zuciyarka abinda a cikin zuciyarka shi a ga bakinka to sai ka ga tafiya ta yi kyau amma ba sai an tuwa an shirya abu ba an ƙare kila an kai tunkara aiki an samu jarabawa ka koma gini kana yan dumuwa ka ce ai da ma na shi kaɗai an ka ce ba su ce ta mutanen kirki ka ɗauka kun zauna kun tattauna akan matsala ta addini tun karasta da an kai an ka samu jarabawa wannan abu ne daga Allah madaukakin sani. to Allah ta sa mu nisanci waɗannan ne a wurin Allah ya ce kullum mun kace da su la tuqsimu ai ba sai ku yi rantsuwa ba ba a tukun da'atun ma'rufa ba a ce wanda ke sananna lirnabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah fa hiya ta a kukuni na ka Allah bil lisani da harshe take duniyar amali amma ban da aiki baki ga tsaro in suna magana amma aiki ka ya kace sai a fito wallahi ba sai fitowa inna Allah khabirun lalle Allah masanina bi ma ta'maluna game da ajin da kuke aikata wannan kalma ta kabir abdullahi min ali domin ita kalma ta kabir tana nuna har abin da ako cikin zukata wannan kalma tana nuni a kai min ta'atikum na ta'aku bil qawli da fada wa mukhalafatukum da sabaku bil fi'li wajen abin da ya shafi aikin ku saboda haka shi minahikin Allah aiki ne ka nuna cewa shi minahikin Allah to Allah kai muna kariya daga minahikin Allah ka kare mu daga وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله تعالى قل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ومي قراتun ko mai sauraron karatu wannan malamai suke cewa yana da cikin abin da ke kare tabbatar da alkur'ani ba maganan manzon Allah ce ba maganan Allah ne don lokacin duk da kai ji mai magana na cewa an ce in ce kaga ya nuna wannan magana ba ta shi ba sai Allah ya ce kul ce ina ba ta an fahimta kaga wanda kalma ta cewa ce ya nuna lalle magana nan ta shi ta kaga ya nuna ba magana ta ba Allah ya ce ka ce da su abi'ullah ku yi da'a ga Allah ku ji dokokin Allah wa atiqur rasul nan ku yi da'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fahimta wallahu idan kun ka juya an da'a ji daga da'arsa da halsi na an share da ta aini ɗayan zaɓin guda biyu kenan fa in ta tawallau shine asalin kalma sifahun lahu wannan ana magana da su fa inna ma abin sani kawai yana a akan makon nila. abinda an ka azama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min at-tablighi na ila manzanci kuma ya bi suwa wa alaikum kuma ku yana kan ku ma umirtu abinda an ka aza muku min ta'ati na da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai Allah ce wa yanku zihuhu wallahi an kun kai da'a ga manzon Allah kun ka bi karanta suwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba ku saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba ku saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba ku yi kirkire kirkiren wasu abubuwa cikin addini na bid'o'i ba Allah ce ta haka duwa za ka kun shirya kaga wannan aya tana tabbatar mana wajen tun da ya karanto su a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai zo da zaƙin bakinsa da iya bayaninsa da iya ɗaura rawaninsa da alkibbarsa da kyaukyawar hitarsa da siffarsa ta ƙwarai to a nemi abin da yake faɗa in ya kasance abin da yake faɗa ƙala Allah ƙala Rasulu to wannan abin koyi na abin da ya yi amma in an kaga duk abubuwan da yake tunturuwa bid'o'i ina cikin addini manzon Allah bai yi ba sahabban manzon Allah ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba wallahi a bar masa kayan wa abin biya wa abin koyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ji in ji Allah wa in tuti'uhu tahtadu wallahi mun kun kai da'a ga manzon Allah za ku shirya saboda haka hatta malaman fiqh na musulunci wannan fiqhun da ji ana so aka karanta musamman na malikiya a ce ka karanta qawaidi a ce ka karanta ahzari a ce ka karanta ishmawi a ce ka karanta risala a ce ka karanta askari a ce ka karanta arabul makali har ka kai ga mutabar qalil har ka tuke ga mudawwana ta imamu malik duk ba su da nasu fahimta ta karkashin ayar qur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam imamu maliki sai ce na ce kaza akan matsala kaza amma abin da na fahimta karkashin faɗa allah na ce kaza akan matsala kaza amma abin da na fahimta karkashin magana annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam shi ke amma su ga nasu ba su da nasu waɗannan malaman cikin bar su da nasu saboda haka in kana son ka ƙara gane wannan ai akwai wani malami na a ƙasan mari ya rubuta littafin hajjul masari na ahabai ya so ya bi ɗan maganganu mai ahabai ya yi ƙoƙari Ko wace magana ta mai ahabai wanda ya yi sai ce to ga madogararsa karkashin aya ko karkashin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko karkashin fahimtar wani sahabi sai ya samu sahadul masayi shi ko abin da ya sayan ka karanta muƙaddimar littafin yace na a tsasan sai da an ka kai littafin ganin na cikin irin su ahabari ana zuba su a cikin shara ce saboda an samu wasu maluma kan ɗararru suna cewa maganganun malaman fikihu ba magana ce ta Allah ba ba magana ce ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ka tsara ka tsayi ga mai masaliku dilala shi ma sharhi ne na risala wanda risala ta Abdullahi bin Abi Zaid bin Kairawani shi ma haka ya dauka yadda maganganun mai risala ya kama magana mai risala sai ce saboda Allah ya ce ya kawo magana mai risala ya ce saboda faɗa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ga ashe malaman nan na fitu abinda sun ka rubuta fahimta ce karkashin aya fahimta ce karkashin hadisi fahimta ce karkashin ijmani fahimta ce karkashin alqiyas da sauran almasalul tashlul islami to duk wanda ba haka ba wallahi ya zo ma da wani kirkire kirkire wallahi ka bar mai kaya ne kakka ya tsare ka ba da ranar kiyama ba nan mun ka kawo muku kissar da mujaddadi Sheikh Usman ya kawo cikin iya usulna ba wanda in an ka ƙara sallah marmake subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 suka kari da la ilaha illallah sai taho sai ya ƙara sallah subhanallahi sai ya yi alhamdulillahi sai ya yi Allahu akbar sai ya yi da lokacin nan za ka taɓa ya kace kai a haka kai ce to zikirin kuma babu kyau ko ba haka ba. sai ce ma to ko ba haka faɗa ne shi eh tasbihi mai kyau zikirin Allah mai kyau amma ka irin na manzo Allah to abin bakin ciki kenan abin da sai ka ga shi mutum bai fahimci karanta son manzo Allah ba al'adkar din ma na annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya su ba amma kai da kan rike na manzon Allah kai yake harara kai yake aibanta ai wanda an zakiru na ne, wanda in zai sa bullawarka ya yi irin yadda zuwa Allah ne in zai sa suturarsa ya yi irin addu'ar da zuwa Allah ne in zai cire suturarsa ya yi irin na zuwa Allah ya zikirin da zuwa Allah ne in zo sa takalmansa ya yi irin na zuwa Allah in zai fitar da takalmansa ya yi irin na zuwa Allah in zai shiga gidansa ya yi irin addu'ar da annabi in zai fito a gidansa ya yi irin addu'ar da annabi yi in zai shiga masallaci ya yi irin addu'ar da annabi yi in zai fito masallaci ya yi irin addu'ar da annabi zai yi in ya shiga makiyoyi wajen kiwaya biyan bukata ya yi irin addu'ar da annabi in ya fito ma shi in zai shiga kasuwa ya yi irin addu'ar da annabi in zai je gonansa ya yi irin addu'ar da annabi in zai hau mota ya yi irin addu'ar da annabi yi kai duk rayuwarka duk abin da za ka aikata kai yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi to la kai an bashiru na hakika ne wa in tusi'uhu tahtaw in kun kafi manzon Allah wallahi sai ku shari'a to Allah shiryar da mu Allah ta'ala ce wa ma 'ala rasul ba abin da ya kasance haka manzo illa al-balagul mubin in bancin isuwa ta take bayyananna at-tablighul bayyin isuwa ta take bayyananna ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da manzon malai ce sun mazakara ta'ala yanzu kuma Allah zai ambata mana fi ma ya ati da hadin da ake za a mutse ina sakamakon waɗanda suke masu da'a Allah ta saya mu a duniya a duniya wata za a man kamar da sakamakon duk wanda ya kalinta wa alami Allah madaukakin sarki ya ce وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون sun kai riko da addini riko na gaskiya babu minahisi a cikinsa babu albusu a cikinsa wallahi Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin zai ba su jagoranci su mallaki duniyar nan baki daya saboda haka duk inda ka ga al'ummar musulmi sun koma baya kafurai suna gwangwada su wahala ana wahalshe su wallahi su sun gaba karanta su a kan alƙur'ani kuma wannan ba abu na wanda yake mai wahalar ganewa ba yanzu cikin musulmi sai ka samu mai karya cikin musulmi ka samu mai saba alƙawari cikin musulmi ka samu mai kan amana cikin musulmi ka samu mutunaki cikin musulmi ka samu mai wani cikin musulmi ka samu wanda ke iya ɗaukar makami da ta tsamma ɗan wanda musulmi ya kai shi. ya Allah maɗaukakin sarki zai shiga cikin lamarin Allah ya ce kanmu sai muka yi ai don Allah na halimuna wallahi idan yana mai jindiya na ya ce kaka ya ƙarya kai daga nan sai Allah ya cire shi ɗanka to je da sake ya ce kasa saba alƙawari sai kai daga nan shaidan sai Allah ya yi. to Allah mai juriya sai ya kare ka ya ma karara yadda kake so din tun da an aiko ma annabawa an aiko ma da littafi an ma bayani to a sai wata rana na dan ranar tashin alkiyama za ka yi kalluwa ka yi ta rura ta ce Allah a bari in gidan duniya in gyara Allah ya ce ina a inna ha kalimatun huwa qa'iluha Allah ta yi nan kalma ta wai ka koma gidan duniya za a kalma ta kai ka faɗa ta an riga an ƙari Allah ta'ala ce wa ala da zina amanu Allah ya yi alkawari ga waɗanda sun kai imani min ko daga cikin uku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amiru salihati sa'an sun kai aiki na kwarai ai aqabu amra Allah sun kai ta'a ga umarnin Allah bil imtithal da riko da umarnin Allah Allah ya yi alkawari da ya stakhlifan na fil ard Allah madaukakin sarki zai shugabantar da su Allah madaukakin sarki zai mayautar da su a cikin ƙasa wannan al'ar da ake magana lintin cewa ko ce ƙasa kasa ce ta Makka, kasa ce ta Najeriya, kasa ce ta Nijar, kasa ce ta Ghana, kasa ce ta Amerika, kasa ce ta Faransa, kowace kasa ta Allah ya yi alƙawarin haka wallahi in dai kun kai imani na gaskiya ga aiki na kwarai wallahi sai Allah madaukakin sarki ya rinja da ku akan mutanen banza saboda haka duk inda kaga al'ummar musulmi ana kawo harshe su cikin su adda baraguri cikin su adda matsala yanzu za ka iya ganin mutum bai da komi sai wani ya ce na ga alamun kirki gare ka ina da shago ka taho in sa ka ka san ka ba mai shago lokaci bayan lokaci duk abin da an ga samu zan dan jin ba zan ba ka wani abu to ana sa ni ciki da ya ga ana sirrin masana'antar to kokarin shi kai shi zalunci wai shi yana shi cikin kayan wani musulmi mu yi tsaka mu ci sa, mu yi tsaka Allah madaukakin sarki ya rinjaya da mu akan mai yawon ana samun azalumai cikin yanzu na za ka samu tun da suna musulunci ya dauki makami ya ke kai ɗan uwa ne wai ko shi ba shi abin duniya ko shi kashe shi da sunan musulunci to shi na kuma duk wahalhalun da muke ciki mu al'umma musulmi wallahi daga gare mu ba don waɗannan abubuwa ba wallahi da inda muke da yanzu mu wuta ya Allah muna tuba gare ka ya Allah ta'ala kada ka kama mu da mafa ala sufa ga abin da wawaye dolaye cikin mu suke aikatawa Allah ce badalan musayya anil kufari daga kafirai Allah ce kamar taklafa kamar yadda Allah ya maye wata bilbina da fai dan an ka gina wannan fi'ili ga fa'ilinsa istaqlafa wa quri'a lil maf'ul kenan kamar su kulifa allazina min qablikum waɗanda sun ka gabace ku min bani isra'ila kaga bani isra'ila da sun ka tsaya akan gaskiya farko ka wallahi sun sha wahala farko an wahalce su amma daga baya kuma Allah mabukakin sarki ya daga darajar su Allah ta'ala ya ce wa nuridu anna munna ala allazina wa nuridu anna munna ala allazina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون على أن لا يستوانوا إذا أن لا يستوانوا منكم أنهن من بيوات mu yi kyauta alal ladina subiqu fil ard akan waɗannan waɗanda suke an raunanar da su a cikin ƙasa Allah ce muna min wa naj'alahum a'imma mu sanya su su ne a gabanni. mu sanya su su sune jagorori wa naj'alahum alwarisina ko mu sanya su ne magada Allah ce wal makina lahum fil ardi sai mu ba su iko mu ba su dama a cikin ƙasa su gadaya su ta yadda suke so Allah ce wani ya fir'auna wa hama kuma mu nuna wa fir'auna ko muslim kafirin nan wanda yake shi Allah na ko mu nuna ma mugun wazirin ka shine hamana wasu nuna mu ma da rundunoninsu su daga cikinsu su ma kanu ya nuna. abin nan da sun ga kasance suna zauna kaga ko ai Allah ya rubuta sarki sai da ya saka musu wanga alƙawari fir'auna Allah ya halaka shi hamana Allah ya halaka shi junudan ma gaba ɗaya Allah ya tattara su a cikin teku gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya tarka shi saboda ni saboda waɗannan mutane sun yi riko da gaskiya wallahi mu ma haka kai ma haka nan na in kana son ka rinjaya maƙiyin kana son ka rinjaya maki in ka riƙe gaskiya wallahi in ka riƙe gaskiya kana ɗabbaka gaskiya kana faɗan gaskiya kana shirya gaskiya kana tunanin gaskiya kana aikata gaskiya wallahi duk wani mai mugu shi wallahi ba ya iya amma duk lokacin da kaga duk lokacin da iska ta so wuu sai kaga ka tsora ta to da matsala Allah wani iska in buga wallahi sai ya jirgita saboda bai da gaskiya kai ma wani ko iya zubo zubo ci dawo a masu kai shi zimina na wurin ba shi ko wanda ya ja a gaban shi kai ko ba haka ba to duk abin da ke haifar da wannan rashin gaskiya dogara ga Allah madaukakin sarki da hada gani wallahi in ka dogara ga Allah kai da da Allah Allah shi ka basuwa Allah shi ka hana Allah shi ka talauta Allah shi ke komai wallahi sai ka kana taka da kari la taksha illa Allah ba su tsoron kowa sai Allah Allah ka azurta mu da wani. Allah madaukakin sarki ya ce allazina min qablikum min bani isra'ila badalan musaya adal jabaru daga wani makinan na lahum kuma Allah madaukakin sarki zai tabbatar musu Allah ya dawo musu lahum gare su dinahu addinin Allah ne saba lahum wanda ya yarda don wa wani al-islamu shine musulunci da an yi bayyana ya bayyana da musulunci ala dabi'il adaya akan dukkan addinai wai wasu alawai ya wajen tada ne su bilbi na da a cikin garuruwa wa yamliku hasu mallake ta wala yubaddila na kuma wallahi Allah zai mutun ya mutu bin ta jiji wala yubaddila na wa qura abid ta tabibi min ba ya turun su min ku ba da kai amna al amin tuwa kada an jaza Allah wa alahu lahu kuma Allah ya zartar da alqawlin sa gare shi ma zikira da abinda an ka ambata وجعله كما ألا ياسي وانقع القول وعدا مستمرا القول لا يقيه لمن يأتي قدوة جزو بعد الصحابة بان فعبينا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة شهزوا على نهر القيامة وأثنى ألا يايبوا على المطيئين أتم صداء أيضا قوة بقوله عند الله يسي يعبدونني سنة بوتا من لا يشركون بي شيئا بس شركة لدينا كومي Kowa wannan jimla ya abu da ila shirku da bi shay'a musta'anikun sabuwar magana ce bi hukumin ta'alim a cikin hukunci na abin da ya shahi illantawa kenan Allah madaukakin sarki yayi musu haka saboda ne suna bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai Allah ya ce wa man kafara ba da zalika duk wanda ya kabuta bayan haka al-in'amu ni'ma minhu daga cikin su bihi da shi Allah ce fa ulaika waɗanda humul fasiquna su ne fasikai juna waɗanda sun kai ta an ta'ati da wa Allah ta almustaiquna waɗanda sun ka cancanci badalan ni'ima musayyan ni'imar ta annike ma sai azaba ta wal ikhtilafu musayyan a mayautar da su da bi zulufi kaskanci yazo malam su wa awwal man kafara farkon waɗanda sun ka kafurce ma wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi muna mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda mun zo Allah ko da ya koma duka jaziratul arab sai da sun ka koma karkashin tahiya ta addinin musulunci to farko wadanda sun ka kafirce mu wannan ni'ima qatla Uthman radiyallahu anhu su ne wadanda sun ka fara kashe sayyidina Uthman fasahu sun ka kasance ya kashe nuna suna ta kashe بعد أن كانوا إخوانا بعد سورة أنت أوى الأمة المسلمين Alkur'ani da suna القرآن لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم farkon bala'i da musiba da fitina wadda ta fara samun wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kashe sayyidina Usman surikin manzon Allah khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma wallahi summa wallahi ina gaya muku waɗanda sun ka fara haifar da wannan da suna suna shi na. domin abdullahi bin sawa bayan rune na asalinsa sai ya shiga nuna shi da musulunta musulmi ne mutumin ƙasar yaman ya taso ya zo har cikin garin madinatin rasul sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya dinga sukar sayidina usman ai sayidina usman gwamnatin gwamnatinsa yan uwansa ya sa shi a farkon wanda ya samar da masu kira guda biyu domin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mai kiran sallah guda ne ya ta waɗa abubuwa ta waɗa abubuwa to ka san duk inda mutum ya fito da siga wacce take ka gane ta da yi kamar mai kyau amma ta ƙarƙashin ƙasa akwai abin da yake nufi Yanzu yana shuka shugaba yana bakar shugaba yana tsakar shugaba to sai wanda Allah ya kare ba zai wani zai kaga ya ce ba to sai ana ma hankuri ɗaya na muka yi shi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai a samu waɗanda za su kawo to lokacin da shi abu la'ibin Sawa ya zo da irin waɗannan kalmomi na suka sai da na usmanu ɗan abbas to a wannan lokaci sai aka gano shi aka so a kama shi sai ya gudu da ke ƙasar misira da wasu ƙasashe waɗanda ke mabautaka da wurin ya je ya samu wasu mutane gauga irin sa ya zuba musu irin wannan mummunan aƙida malam cikin watan zulhajji lokacin da ake zuwa aiki a haifi an ku sahaba mafi yawan sahabbai sun wani aiki a haifi. wallahi ya zo da waɗannan matasa aka kewaye gidan sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu kai ƙarshe ma sai da kaskai sayyidina usman sallar da yake zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana shi kai ƙarshe yana karatun alkur'ani yana sajada waɗannan matasan sun ka ƙetara sun ka sa takobi sun ka sare shi lokacin sahabbai sun je aiki hajji aisha ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su abdullahi bin zubai suna wajen aiki hajji sallah bai yaje musu kuma da sun kai wa gata asa sai suka je a kasa kara lokacin Ali dan Abi Talib yana fitar sai suka ce can inda yake sai suka shirya cikin jama'a a lokacin sai aka je aka yi mubaya ga aliyu za na abi talib radiyallahu anhu to lokacin suko sahabbai suna wajen aiki hajji sun kaje waɗanda da sun ka kashe sai da na usman ga sun koma a kufa a ƙasar iraq daga can Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai daga can Makka sai an ka wuce da suka je suka tsaya sai aka ce to su abin da ya kawo su Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai waɗancan da sun ka da sayyidina Usman matasan ka Ali ta Abi Talib ka ba mu su a tsaye musu da hukuncin Allah mu dai shi ya kawo mu ali da abi talib ce eh gaskiya kun ka faɗa amma ku bari har zuwa wani lokaci yanzu in kama su suna cikin iyayensu da danginsu an ka tsayar musu da hukuncin Allah an ka kankaje su to wata kuma fitina za ta ƙara tashi cikin al'ummar musulmi to kaga shi na mai risala Abdullahi bin Ali Zaid bin Qayrawani a babu matan suku bi al-alsina yanzu yana magana a kan sahabbai yace wani insaku amma ta jarabawa don ka kama bakinka daga abin da ya gudana ko wanda ijtihadi ne kokari yayi ka ba mu suwa da zama su da hukuncin Allah abin da Allah ta da ce yayi gaskiya amma yanzu yadda abin da yake da zai in an ka kawo su an ka dane su to kuma wani rinki zai tsara kai cikin al'ummar musulmi su shiga nan su fita nan su fada can su fada can wallahi sai ga sun ƙara zabuwar da wata wuta nan na an kai wannan yaki na gama da kake jin tarihin ta sai da an ka kashe musulmi musulmi sai da an ka kashe kusan dubu goma tsakanin bangaren aisha su abdullahi bin zubai da bangaren ali da abi talib haka an ka tsara wannan yanki bayan nan a wannan lokaci muawiya da abi sufyan shi ko yana ƙasar sha tun zamanin sayyidina umar yake shugaba ne sayyidina Usman ya so ya tabbatar da shi kuma jinin sayyidina Usman na amfani daga can Ali da Abi Talib aka tura mu Muawiya to ka zo kai mubaya tunda an kace sayyidina Usman yanzu an yi mubaya da Ali da Abi Talib ka zo kai mubaya yace eh ba zan zo yi mubaya waɗannan da sun ka kashe halifa manzo Allah ne a kawo su a tsaye musu da hukuncin Allah in an kai nisa na ban dariya da kai a ce za a bi tsarin ka zama kai ne khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mutu to nan ma sun ka shiga mala an kai yaki wanda ake ce da shi yakin su ce shi ma na an rasa rayukan al'ummar musulmai dubai a ƙarshe aka zo tsakanin mu'awiyar ɗan abin tafiya da Ali bin Abi Malik aka sa wasu mutane aka yi sulhu tsakani nan na waɗannan yan ta'addar dama suna ɓangaren Ali bin Abi Talib ce yanzu kai Ali da Abi Talib kai ka zuwa kai sulhu da wani mamaki a ɗauko littafin Allah ƙur'ani. Allah ya hukunci da shi sai a sa muna wasu mazaje wai suna sun muna sulhu saboda ka kare da bi kare da yi kake kai ma mu auya yi kake sai sun ka fannare hawari dawa ke suka ce ya Allah ne ce ilil hukumu illa lillah fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul suka fannare kusan turu goma kaga wannan fitina ce suka ce Ali da Abi Talib din ma da suna cikin inda yake sun ga yayin da jini ne ma ya halatta sun ga ce Muawiya jini ne ya halatta kuma ayoyin Qur'ani suka ja hadisan manzo Allah suka ce suka koma suka fanta lokacin nan Abdullahi na Abu Zai ce ma Ali da Abi Talib ka ba da dama tunda suna da su masana Qur'ani na ka ba da dama in ce in tattauna halika abi kale yake mutanen banza na bayan ta'adana yake ha ba qur'anin suke kuyi da shi ba ka bari in ce in tattauna da shi halika abi kale yake na baka dama yaje ya same su yaya aka tattauna ya kai dan abban daga ina ka kai yaso ya gaya musu ga daga inda yake to ya aka yi kuka zo da wannan mummunan fahimta da cikin addini suka ce eh Ali da Abi Talib ya da jini ya halatta Muawiya jini ya halatta ce su saboda sai suka ce saboda sulhuna za a yi marmashi a ɗauko alƙur'anin Allah aza a dawuna aya a yi wani sulhu sai an ka mana wasu mutane da Abu al'adu Azi da Abu Musa al-Ash'ari ta ɓangarorin ka guda ne wani su za su yi sulhu ce wanda ya ta muku ita ta'adda adda muku kawai yace to ai wannan akwai a cikin alqur'ani ba mauli guda ba na a sa mutum su je su sulhu kuma abin nan ya karɓar da sulhu kuma ya zama addini sun ka ce to muna jira daga cikin ayan da ya ja musu wa in khiftum shiqaqa wa in khiftum shiqaqa bainihima fad'u hadaman min ahlihi wa hadaman min ahliha yace ai Allah ya ce wa in khiftu shiraqa bainahuma in kun ji tsoron sabani wanda a tsakanin mata da miji kullun har kullun ba zaman lafiya Allah ya ce fa ba'asu hakaman lil ahli Allah ya ce ku tayar da wani mai hukunci wani jagora wani mai hankali wani mai tunani wani mai ilimi na abin da ya shafi matsalolin aure wa hakanan min ahada haka nan da wani jagora mai hukunci wanda ya san hukunce hukuncen aure bangaren ita matar a ɗauko na a ɗauko ne ba ba a so ban min ahadi wa ban min ahada sai da ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in suna nufin gyara Allah zai dace waɗanda suna malamin fito suke cewa duk abin da sun kazarta wannan lokaci ya zau in ma kulki sun ka tabbata ya yi in ma saki sun kai saki ya auku yadda kasa al'adu sai abu na ta ya ce to kuce ba a sa wasu mutane su kunci ga shi Allah wata wajen sarki ya tabbata to na ya samu dubbai da yawa sun ka duba ya dawo da su saboda an ce an tattauna ya takarda za su da hujja to daga nan na shi a tarihin khawarij da aka ji a yau wata duk wata gwamnati wallahi in sun ka samu ka'a sai su yi ta daga ne su ne khawarij su ne khawarijawa ba su yarda da tsari na tsakiyar gwamnati ba kowa kayi su suka gani kowa an ne da suka ji ga ake tsara da zani ba kan ko mun zo Allah mun cewa sun ka yayin da mu'awiya sun ka ce yayin da jini ne ya halaka a ƙarshe ya yi na abi tsarin kashe shi sun kai ko ba kashe shi sun kai to shi na nan kaji a shek abubakar mamun gona ya ce wa awwalu man kafara bihi farkon waɗanda sun ka mutunce ga wannan ni'ima qatlatu usman Rabi radiyallahu anhu waɗanda sun kashe na usman fasaru ya qatluna fa'al an kaji ga kwana malai ce sun ma amara humullahu ta'ala sa'anna Allah ya umarci al'ummar musulmi sun yasuddu fitna ga abin da zai taushe musu fitina da za ka mafi ne idan fitina ta sa cikin al'ummar musulmi fa kada ne Allah ya ce wa aqimu salata wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u rasul la'allakum turhamun Allah ta'ala ya ce wa aqimu salata Allah ya ce ku tsaya da sallah nawa take kai malam ya ce tsaya da sallah ya ake tsaye da sallah ko kawai ka je kana yi kamar a na sannan kamar yadda ka ga mutane suna iyaye da kakanni shi ke nan kayan sallah wallahi akwai aiki gaba gari ka mu koma makaranta sallah ba ta yi da jahilci mala abdullahi gwandu cikin littafin da zo ulumuka ne yake cewa Allahu la yu'badu bil uqul bal uqul shar'i al mawdu Allah ba a bauta mai da sai ta hankali ana bauta ma Allah da shari'a Allah a lintarantowa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da Allah cewa ki mu salata ku tsaye da sallah tsaye da sallah ya taso tun daga wannan abin da yake a tsarkin ka ya taso tun daga wajen ruwa waɗanda kake a wallarin ruwa kansu za ka ga babin kansu gare su tun su sai ishmawi haka sai iziya haka sai risala haka sai askari haka sai al'arabul masalik, haka sai muktasa za a ga za a ce babu silmiyaki ruwa waɗanda saboda haka tun cike iziya in ka karanta za a mai iziya ya ce ruwa waɗanda aka arwala da su waɗanda aka tsarki da su akwai masu tsarki masu tsarkakewa akwai masu tsarki ba su tsarkakewa akwai waɗanda suke ba su da tsarki ba su tsarkake ba akwai waɗanda suke in ga wasu waɗanda ba su ba waɗannan makaruhi na a yi ibada to matsayin ka na musulmi ka san su ka san su to mu so mu gina makaranta mu tashi tsaye mu ba da dukiyarmu mu gina makarantun ne inda za mu sai yadda za mu tsaye da sallah yadda za a koya ma 'ya'yanmu da matanmu yadda za su tsaye da sallah mu zo mu haka kai da malumanmu na addini saboda a gina addinin Allah kaga ruwa waɗanda an masu tsarki masu tsarkakewa su ne ruwan da ɗaya abubuwa guda uku nasu bai canza ba launin su bai canza ba ɗanɗanin su bai canza ba sa'annan kuma in ka ba za ka ji sun canza ba waɗanda ruwa su an kima a kewa kuma wannan launi da aka magana ga abin da yake bi mayan fakku an ko galiban ga abin da dama ba haɗe suke ba yanzu ruwa don ƙasa ta canza masu tsarki na ko masu tsarkakewa an bai to akwai waɗanda suke suna da tsarki ba su tsarkakewa kamar ruwan da wani abu mai tsarki zai shiga cikin abin da ba a kasa yanzu kamar nono ya shiga cikin ruwa suna canza ko ba su canza zuma ya an da sa cikin ruwa suna canza ko ba su canza turare ya an da sa cikin ruwa suna canza ko ba su canza duk waɗanda abubuwa da na ambata yana tsarki na to sun canza ruwa to waɗanda ruwa masu tsarki na amma ba ta yi fitsari ka wanke su ba ka yin bayan gari ka wanke jaraba ba ta kama ka kai wanka da su in ka yi da su to kamar ba kai ba su a kashi ne kashi na uku waɗanda suke ba su da tsarki ba su su fitsari ya shiga cikin canza su bayan gari ya shiga cikin canza su waɗanda suna kasa to waɗanda ruwa ba su da tsarki ko ba su ba sai ruwa wanda najasa ya shiga ciki amma bai canza su ba waɗanda in akwai wasu wanda wannan najasa ba ta shiga ba to waɗannan makaruhi na a yi ibada da yawa za a ga mutum ya ɗauka kofi ko roba ya aje yana fitsari sai daga ɗigon fitsari ya kare ɗan ya fada ruwan nan na canzawa ka ga ba su canzawa to waɗanda ruwan ɗan akwai wasu to ka aje su ka yi amfani da wasu haka aka buƙata in babu wasu to ya halatta ka yi aiki da waɗanda in ma ka yi da waɗanda a wallanka tana an laya lau sai dai in ka tuwo wajen malami kan ne rufa sau sai yi ka aika da makarni to duk waɗanda yana daga cikin tsayar da sallah to ka samu ruwa masu tsarkiwa tsarkakewa sai ka tuwo wajen arwalla ya ake arwallar ina aka wankewa so uku ina na aka yi so guda guda ka ƙare sa'annan ka tuwo ita sallar kanta me farillan sallah me sunonin sallah me musahabban sallah ya ake kalliya ya ake ba'diya dole sai an koma makaranta mala saboda haka mu koma mu haɗa kai da malaman mu unguwa unguwa ko ina ko ce shi ya wala mu je mu buɗe makaranta kuma in za a sa a tare ka da na fikiru kai malam ka alimu tsallake a sa littafin fikiru kai ba mu mujtahidi kake ba kai abin da aka bukata dan abin da za ka samu yadda za ka so ga Allah sai a sa ma qawaidi mana dan aka sa ma qawaidi nan nan za ka iya farillan sallah wo kaza shi a farilla nan za ka iya sunonin sallah nan za ka iya mustahabban sallah tun da nan za ka gane ga abu kaza ya an ka bashi ayi abiya ga abu kaza an ka bashi kai ba abiya literatura a ce ahadari a ce ishimawi a ce indiya a ce risala har a suke ka kaga karatu ya faru sai a zuwa sa arwahun da kari A gane ko a kawo da suna a kawo a zo a sa ya musari a zo a sa buwar tsafe ma mare a zuwa sa bukari a sa muslim saboda haka ana karanta dama wani an karanto da an karanta hadisi sai ta ce a ah, hadisin gaba yana magana akan matsalar kan wadda a cikin gawayi hadisin gaba yana magana da matsalar kan wadda a cikin ahadari hadisin yana magana da matsalar kan wadda a cikin ishmawi kada sai ku yi a kan nasuwa a kan kwanciyar hankali tsakanin mu da Allah in ba mu haɗa kanmu da malumin mu ba ya za a yi mu wannan cin nasara in mun ka ce mu yi rowa da dukiyar da Allah maɗaukacin sarki ya bamu ya na za mu yi mu'assasa makaranta yadda mu za mu je mu yi karatu ya za a yi mu'assasa makaranta wacce za a karanta muna da ɗiyanmu ya za mu assasa makaranta wacce za a karanta muna da matanmu wani ma sai ka ga malamin ma ne shi ya so Allah shi ka ba shi amshi wani ka cin malami ya kai kai malam sai waɗanda malamai na zamani shi jibin lafiya ya sa ji rigar da yasa wai ya yake waye ga rigar mallam kullum da shi don baki ne wanda ba ka ga rigar mallam da shi ina fata an gani mallamai na yau sama wannan kungiya shek muhammad sani a dingin tarbiyyar da ya baka da shugaban malamai nan zaune cewa kowane malami da alarmomi da ya agaji kowa kan ya zama cimakunci kuma ya yi kokari ya samu daska na jiri da zuwa shugaban malamai yana aikin gwamnati ko bai yana yi saboda ka ka gane ba wanda ka shi ya tsaya jike in ka gane ka riga ka shi ya tsaya yi ni ma ka ga riga ga wala ne don ka yi ba wai sadaka ta ba sadaka malam ba ya ta tsara. don ka ajita ne nan ne an ka tuwa an kai karatu an ka tsari ma in ji dan yan buje buje na in ne na ina fata an gani kai ma wani mutanen zamanin da sai da haka wallahi in ka ce ka zauna haka nan to zan su bata mare zan su bata ma kai. Allah ya tsawata to mu yi hankuli dai mu zo mu haɗa kai da malamu kun ji mu zo mu haɗa kai da su su aza mu akan layi akan abin da addede mu zo mu gina makaranta mu assasa halka halka na ilimi wallahi za mu ga fa'ida waɗannan abubuwa a cikin to muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa waɗannan bayanan su shiga cikin zukatan saboda haka Allah ta'ala ce wa aqimu salata Allah ya ce ku tsaye da sallah kun ji tsaye da sallah ko Ya Allah ya ce wa atu zakata nan ku bayar da zakka wani kudin da ya tara amma bai sayar da ake yadda zaka ko musulmi wani wallahi in za a zo a yi a kwashe komi a shekara wallahi zai iya zakka so ne wani zai iya zakka so goma amma shi ya tafi ne duk inda ya ce samu sai ya gani kawai akwai dukiyar da in ka same ta zaman kanta ta kai in shekara ta yi daidai wannan lokacin da ka same ta za ka fitar da zakka ina fata an gani saboda haka yan kasuwa wajibi na ku da mai, in ba ka so ka jira na tashin kiyama ka ci bane ku haɗa kai da malamai malaman nan kamar da na gaya muku don Allah su ne za ka ga mutum wallahi ya tara jirgin kuɗi kuma ya turewa malami fatawa ga abin da ya matsalarsa ta dukiya kuma lokacin da ya yi kuma ya fitar da zakar da kodi ba malamin nan kuma gobe shi dawo ya sake mai tambaya kuma wallahi zai gani da uskan malamin to kaga yan kasuwa akwai wanda ake ce da shi al mutakil akwai wanda yake al-mujir duk kuna da wannan suna akwai wanda yake mudiri akwai wanda yake al mutakil akwai wanda yake lokaci guda mutakin na kuma mujirina wa al-mujir shi ko da yaushe ba ta samun kuɗi ga ramunai ne kuɗi na kasuwa wallahi kana iya samu yana da miliyan ɗari yanzu ana iya ƙonata suna tsohuwa da tsohuwa sai sake tura a dukkan ke an gane ko ko ko yana da kuɗin ya je ya so kaya ya zo ya zuba cikin shagonsa ya zuba cikin supermarket ɗinsa da ya zai da wasu sai ya tura kuɗi a tura wasu kana iya iske ɗan kayan cikin shago to ya za ka yi zama to saboda haka in shekara ka ta yi sai ka ga yanzu nawa aka yi ka da hannu nawa ne a cikin shagon ka cikin shago na akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai a je kaza da abin da kudin ka kaza da abin da kudin ka kaza da abin da kudin ka kaza da abin da kudin an tattara kudi nawa a cikin akawun ɗinka kaza sai a hada sai ta kasa arba'in ta ba da kashi daya sai ka fi gaba da harka akwai almuhtaki shi miliyoyi da yi. kaya ya tafi sai ya kai cikin tsoro aji sai kasuwa ta zahiri ya zai suwa to ni a hukuncinka ni a hukuncinka to kaga kai abinda an gaci waɗannan kayan na sai lokacin da Allah ya ajiye kasi sai suwa in ka sai suwa to a wajen lokaci sai ka kasa arba'in sai ka bari sai ka ka shi akwai wanda yana da kuɗi sai sai abubuwa ya sai gidaje ya sai dekuna ya sai kaza ya sai kaza sai ya kai ya aje shi ba ya sai suna don kasuwanci ba a ya sai suna don nan gaba kaga shi wanga in lokacin zakata zai haɗawa da waɗannan abubuwa amma in ya kasance waɗanda abubuwa da kasance gobe in ka ga mai ba ka ba, kana sai so a mata kaga ya nuna min sana'a haka yi to in lokacin zakata sai ka haɗa akwai dukiyar da za ka samu ba ta da alaƙa da kuɗinka maye-mayen masu kuɗi sun sani kamfani yana iya ba ka kyautar miliyoyin kuɗi kamfanin da haka wannan a ciki zai ɗau kuɗi ya ka. ko ko wanda aka hada da gwamnati suna harkar siyasa an ji siyasa an yi komai wata rana sai wannan siyasa ta ku sai a kire ka gwamna ko shugaban kasa sai ce mun ba ka kwangila aiki wuri kaza na miliyan kaza kai ko sai ka je sai ka samu wani ka ce to an ba ka kwangila ga mu yi ciniki da sai suwa sai ka sai suwa mai sai a baka riba ka sai ka bashi shin waɗanda kuɗi da ka samu ka sun ka jawo su ko ko kuɗi na waɗanda suke masu tsayawar kansu kada masu tsayawar kansu don ba ka sun ka nemo su ba ba ta an ka yi gashi ba ka je ka sa kuɗin ka kai aiki ba sai ka tsaya an ka ba ka yi ba su waɗanda ce radda duk ka same su in shekara ka dawo ko suna cikin ka sai ka tsaya ka buga ka gani kudin ka daidai wannan lokaci nawa suka iya samuwa waɗanda kuɗi nawa suka iya samuwa in sun kai zaka bayan kayan zaka shekarar ka daidai wanga lokaci su ma sai ka fitar da aikin Allah ka fitar su arba'in ka ba da shi ɗaya. to wanda duk yana daga cikin abin da Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata shin zuwa makaranta ya taso ko bai taso ba saboda haka mu je makaranta ya ku bayan Allah kada ku ma Allah da jahi Allah cewa bi qur rasula ku yi da'a ga manzon Allah la'allakum turhamuna ko da za a ji kawo ai raja rahama saboda fadayan rahama wato zira an kuma fitina an kun ka tsayar sallarka kamar yadda Allah ya ce kun ka tsayar da zakarka kamar yadda Allah ya ce kun ka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallawa. kun ka sai fitina ta ta hita bakku bil amal salih ga aiki na kwarai min salati ka sallah mai kyau wa zakati ka zakka mai kyau ilmihi tatma innul qulub domin da wannan zukata take nan tsuwa an gane ko wa tazkurullaha kuma idan tana suna Allah وتتخذ سنة وأنسوى عما نهاك الله عنه دقا أدد ألا يحديثا وبطاعة الرسول لأن لا من قال الله فيما اختلفوا فيه فأدد سنك ساقا بذلك دولنا تتلاشى المخالفات جزء آلي تكي كيف شوى تواتي والأهواء إلى صارت وترجق القلفة والتساوي sai ka ga haɗin kai da ya fiya da juna da ƙaunar juna ya dawo cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama amma malam kaga mutum ya tara miliyoyin kuɗi malam zakka ba san yadda ya kai ta ba ba san yadda ya kai ta ba kuma an kai magana ce yana zakka ina ba ta mai ko da yadda Allah ya ce shi raba bai haka ga wanda an ka ce ka ba ka yi shi saboda kuna haɗuwa tun da nesa ya cinke ka sai kawai da kai ko ba ka ba ko ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam sai ya haka shi shi da in an kai yadda Allah ya ce to sai mu samu haɗin in ba a yadda Allah ya ce ba sai a samu matsala saboda haka hatta ba kai yan hankalin zuwa akwai yadda an ga a raba za a zo ta yadda zakka ya keɓance yan uwa ya kaso mai yawa eh barka ta yi amma mu mujaddadi shekhu usman sai ya rasu na ajin bid'a ka keɓance ɗan uwanka da su mafi yawa don mi ba ka ɗiba cikin kuɗin su sai kayan Allah aka cewa halar na kara ko kayan gara na kana ba kuma gana to kuma Allah ya ayyana waɗanda za a ba kai in so haka kai wani abu cikin naka ba yan wanka ɗego cikin naka ba a cewa zarkawa sai ba ta yi amma ke kan yan uwa da ka so mai yawa mutum da nishan usman sun yawa suna karanta babin zaka da yake zirana saboda haka ba ce ta inda an ga sa'an nan in an kai su a halar. ka yi yadda take amfani mota ba ka so wanga naira du wanga ɗari biyar wanga ka wanga kaza ka kaɗi ka so mai yawa ka ɗi wani wanda ba shi makwantar ba ragowa yana da jari jarin ba aiki yana yin shiga ya je ya nemo sai ka samu abu mai gwaɗi sai ka bai shi wallahi eh zabura malam sai kai watanni ba ga nema zai wajen nema sai a ga cikin ikon Allah saboda ba shi ba ba ne ba rabo ba ne ka ba shi abu mai fari dama yana da ɗan wani abu ma ne da na tafiya da shi yana Allah Allah da shi ka ba shi mai sai zai haɗa wala a wata shekara sai daga shi ma yana canji shi ma yadda zaka amma ka su kana raba a kusan guntu guntu guntu guntu da ka ba su ka sai ka so shi kenan kowa ya lafiya na yi ba da na ba ba su ka san ba a barin bayani haka nan kawai da wani yana cewa to mu wala yan kari biyar biyar din da aka ko naira dubu dubu da aka ba mu to laifi na a ba yi ba ne a gane ko amma in an kai haka cikin wannan abin a jibi wasu waɗanda suke suna da kasar-kasar suna iya zuwa su je su nemo gane abu na yi musu karanci sai a samu abu mai gwaki a ba su kada an ƙara ƙara su wani za su ƙara ƙarfi gobe ba a koma gani ne ya ce wai yana buƙatar ka bayar da suka domin suna daga cikin hanyoyi wannan zakar da kuka gani suna daga cikin hanyoyi waɗanda ake haffafa talauci cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne duka muna ɗan kyallawa na abin da awajibi ga masu dukiya a koma wajen malamai za su ƙara bayani sai Allah madaukakin sarki ya ce la ka hasabanna la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh ومأواهم النار ولبئس المصير Allah maka wajen sarki ce sila ta hasaban na kada ka yi zo bil kokariya da ta sama ta kunki nan la ta hasaban na ai ayyuha al-muqaddam ya kai abokin magana wa qura an karanta bi tahtaniya ta kace shi la ya hasaban na wal fa'il wanda afa'ilina ar-rasul shine annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka zanci allazi na kafar waɗannan da suka kayi ta cewa mu'jizi zina fil ardi wai masu buwaya muna a cikin ƙasa da na gare mu da an ya kutu na shi ne su kuce muna wala mu azibu wai ba za mu yi musu azaba da zulla da kaskanci da hayati duniya a cikin rayuwar duniya ya turukuhum ta'atuna wai da'a mu za ta basu bal nu azibuhum a'a da tarkin ta'atuna saboda bal suka yi muna da bal nu a'a ba ka ba za mu yi musu azaba الله يومخوا مقومة مرجوه مقومة أنها غوثة والذي استلم في السد مقومة المرجوه مقومة هي إذا الله شكالي ملك وتجزاء بما ليسي وبعد بيان بيان بيان أنها كام الله للي هو كنتو كنتا الله نور في الأرض السبعة والسماء لسم والكباؤها فيه كنتو كنتا الله هو المداشين الشريعة المنجي من إيرة وأن الأهواء كانت عليه ظلمات بقينا Wacce ba a da yadda dalalun fatal yu'addi yana ba su a ila istimali zuwa ga watsewa da ja'a siyafu yanzu kuma gargada karatu zai juya mu mawdu'in sura zuwa ga da kamun labarai na sura ke karanta suwa min bayanin tilkal ahkam na bayanin waɗannan hukunce hukunci wal adabin ijtima'iyya da rubba kuma na al'umma baki daya a kada ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ka kuma da bayanin da nemo kada mun kai magana mawdu'ur rajisi har na kawo muku bayani da yan gidan rediyo su ko ba haka ba sai a yi labarai an ƙari kan ƙarshe sai a ce ga muhimman ne ga muhimman kalon labarai to kaga a ce abubakar mamudu ke kenan wallahi amma da shi na gani tafsirin nan wallahi amma na in ka sa abin da a cikin na ilimin muka malam baka bari tafsirin nan an ka ce za a yi ne shi kuce Allah ya kinta wa malam wata irin fahimta da ayan alqur'ani ba duk tafsiri za ka karanta ka ga yana da irin wanda ta ba yanzu kun ga bayan an faɗi mawdu'ur rahimi ka kawo labarai an fara an gana an teta an teta an teta an teta an yi magana a kan hukunci hukunci an yi magana a kan lalufa an yi magana a kan yan gazafi an yi magana a kan kaza an yi magana a kan kaza yanzu ayoyin da za su zo ka ji mana an shiga abubakar mamudu gani sai ce yanzu fara da alƙiyamu gargaɗar karatu wanda ya koma ila mawudu da sura zuwa ga abin da sura ke karanta suwa min bayani tilkar arka na bayanin waɗannan hukuncin wal adari da ijtima'iyya fa qala ta'ala mi Allah ya ce أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله Allah ce ya yi wa allazi na amonu, Allah ce ya kuma su imani, kaga kowa nan zai ji da shi ko ba haka ba, Allah ya ce to ga umarni azin kumul ladina malakat aymanukum Allah ya ce su nemi dama su nemi izini waɗannan da dama ku san mallaka min al-adidi na adadin shayin bayan ku maza wani ima'i da koyan girni mata lokacin da akwai su Allah ya ce na lam yablughu al-hulma minkum da waɗanda ba su kai matsayin su yi mafarki ba daga cikin wuce na waɗanda ba su balaga kun san balaga a ƙa'idar shari'a a mazhaban malikiya ana balaga na idan mace ko namiji suka kai shekara goma sha takwas hanya ta biyu ta balaga shine gashin mara ya fito ma mace ko namiji ko gashin hamata ko mace mamma su fito mata to waɗannan su a hanyoyin da aka cewa mutum ya balaga to duk wanda ya kai wanga matsayi in zai shiga cikin gida da ne bai ko da ko mahaifiyarka a cikin gidan a ba na gaya muku ba wani ce ya manzo Allah mahaifiyarka sai na nemi izini manzo Allah ce ka nemi izini yace manzo Allah ni mafi mata hijira ni ka kai mata abinci ni ka kai mata sutura ni ka kaza ni ka kaza ni ka kaza da ya matsa sai manzo Allah ce kana son kun ka shige ka gani ta tsirara sai ce a'a ya manzo Allah ce ku ka nemi izini mata ina fata an gani saboda haka ku nemi izini in ji Allah wallazina lam yablughul huluma min al-ahrari daya wa arabu amran nisa'i sun kalla muran mata saboda sun kai shekaru na tsini duk da musu da ba amma sun kai shekaru na tsini sun taka wani mataki kaɗan su balaga yanzu su shiga su ne ne saboda haka iyaye mu kula da in yaro ya kai wani matsayi duk lokacin da zai faɗo cikin gida bai yi sallama ba kai ko ba ko ce ma'aifiya kuna ji na iyaye mata, kuna fara shi wannan bangare a ce koma in koma wa sai a ce to ya sallama da shi in an kai dai an kai an kai uku an kai wasu wanda za a gaya miki tsar sai ka ta koma bai shiga gidan kowa ba tare da shi yin jirgin ba tare da sallama amma za a yi mu ban ƴaƴan da Allah wani wajen zai iya ba mu ko da haka a hama yaro ya fi mako ya tsaye wani ma sai ya sai ya ga inda kake sai ce assalamu alaikum to kai mai ya gula da mana ce koma mai a ya san sai na ma izini da anan don Allah iyaye maza da mata mu kula da wannan karanta suwa ke ta islama kuma yaran nan da kun ka gani da Allah ba mu basira ga yi kokolon su mai sauka ba fiya ba ne ba su shan alade kokolon su laya lokaci tana ɗaukar karanta suwa mun ba su tarbiyya sun suna yin ƙanana kashe da kokolon shi nan wallahi duk yaron da aka ba irin wannan tarbiyya duk gidan da ya za a gani shiga fiya ya sallama a shi kaga abin daga mahaifina kaga abin daga mahaifiyana Allah ya sa mu kiyaye Allah ce salata marrat shuɗi uku fi salata auqatin da ma'ana lokuta guda uku Me qabli salatul fajr gabanin sallar subahi in za a shiga a nemi izini wa hina tabuna thiyabakum da lokacin da kuke cire sutura kuma na zayyirati lokacin gaddan rana lokacin da ake kwana nan na kailula ai wakatar gohon lokacin azhar baɗin ba da salatin isha'i haka nan bayan sallar isha'i Allah madaukakin sarki ce salatu auratin lakum waɗanda lokuta na waɗanda al'aurorinku suna bayyana bin rabbi خبر مبتدا مقدر بعده مضاف وقام المضاف اليه مقامه اي هي اوقات ita lokuta ta waɗanda kuke kuna aje abin da ya shafi suturar ku wa abin nasiri, an karanta da wasali sama sala zarfun zai zama zarf ai bi taqdira awqat ya an ka kaddara masa auka zai zama khabarun mu muqaddar zai zama labarin mubtada an kaddara mu ba bayan sai a samu mudaf wa qama al mudaf ilayhi sai mudafun ilayhi ya tsayu a wurinsa waye shine lil qa'id sayari domin ana cire sutura ta buɗe har aura al aura tana bayyana Allah ce laifa alaikum bai kasance gare ku ba wala alaihim balle akan su ai almamali su ne waɗanda kun ka mallaka wasu biya daga ƙananan yaran junawo babu laifi gare ku sai ku kula ku shiga alaikum akan ku bi gairi zanin ba tare da neman izini ba ba da wannan ba waɗanda lokuta ai ba da alƙatin sarata ba waɗanda lokuta guda uku Allah ya ce hum su tawafuna alaikum masu kewayawa na gare ku lil khidmati dan khidma ba'dukum kashin ku fa'ikum mai zagayawa ala ba'da akan kashi wal jumlatu wannan jumla muakkada karfafa ta da ma qabla haka abin da ya gabata zalika kama haka kama bayyana kama yadda an ka bayyana ma zikira abin da an ka ambata yubayyana Allahu lakum al-ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa ay ana kama hukunce hukunce wallahu Allah alimun masalina bi umuri khalqihi da lamura halittun sa hakimun ganina bima da fara'u lahum ga abin da ya shirya musu wa ayatul istizan ayan neman izini fil khidam da in hidima wal mamaliki da abubuwan da an ka mallaka wal auladi sigar da yara waɗanda suke kanana kuma sai Allah ya gwada mana gobe wani za ba lagar abu faru da ka Allah ya mu lada kuma Allah ka yafe na baki daya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من قرآنين تقديم مع القرآن من الجرمى لدى الشيخ عبد السلام أبو بكر الشيخ شبران واحد ما مكاكا نكاكي رجع على رمى معلم إسماعيل أحمد لدى سكن a juna suna da Allah subhanahu wa ta'ala da ta kan kama su da kai Allah ta shi da ta karatu na malamin ka karin da ne a cikin sakon mu shi kuma da ala ta kama su da kai da kara masa fasaha da kuzari da gaggauta da akan makumulawo tambayar da zamu koma da ita mai tambayar ya kan ce yake wannan rani ne idan yana kiran Allah da ranar yau ku sauki a kira ku kira sallah amma a duk lokacin da ya zo na ikama da kuma sai ya kuskanci wata shiya ta gaban wanda ba ya kira ba haka ne ne ko ya rasa to abin da dai an ka sani da shari'a shi ya haskaka a kira da kiran sallah da ya kama amma yanzu in an ka gaira fuskanta wani wuri sai a tambayi an dalilin ba yana yiwa gane karatu a kai ba ko ba haka ba sai a gane da shi amma dai alƙibla ita ake fuskanta lokacin da za a yi karin sallah da lokacin da za a yi ta shi a rubuce cikin littafin shari'a Allah ya taimake mu saboda haka tunda an ka gaya ya da wani abu sai a tambayi an ga kana dizin kudu ko arewa ko yamma dan ina na an ka samu wanda zai shi ne a matafiya Allah ya ga ake Allah ya zai na'am ta a shi yaro ne na tera yana kwanin ɗinki kama kwanan nashi gidan nashi hmm. ya kasance cikin ayyukan ba dukkan aiki yake nuna ba hmm. musamman cikin aikin jira ko akwai ko masu muhimmanci yake kamar yanka ga abin kan kama da wannan yake shi ƙoƙon idan zai wannan yana koyewa bai nuna da shi ya yake su wani za hankali ne za ku yi zuwa ga mai gida. yanzu dai ba shi ne ba duk wani shugaba duk wani jagora wanda wasu ke karkashinsa abinda za mu ce da shi ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ga waɗanda a karkashinsa. Ina fata an gane. domin ba za mu wa mutane hukunci guda lokaci guda ba yana yiwuwa yana jan abin mataki bayan mataki na an gane ko saboda mafi yawa su yaran mu da kata zuwa yau gaurawa da su akwai masu gaurawa ko ba haka ba saboda haka kai mai gida kai ku ka ji tsoron Allah mu da kin sai in yaron da a karkashin ka ya kai lokacin da ya kamata ka gwada masa wannan ilimi na wannan abin ka koyi masa kafin ko ba ka taimaka ba ko ba ka yi abin da musulunci ce ba ko ba ka tausaya ma na kasa gare ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tausaya ma waɗanda abban tsaka ku tausaya ma waɗanda aka kashe ku ko Allah madaukakin sarki zai tausaya mu saboda haka in Allah madaukakin sarki ya azurta kana da wani ilimi to kai kokari ka sanar da wanda bai da wannan ilimi to rayuwar ta ta kai kuce Allah ya sa ma albarka saboda kai za ka bar duniya ƴaƴanka za su tasu yadda makawa na wani kai ma haka za a wata. amma in ka kyautata kai tsakani da Allah ba wata manufa gare ka ba abinda haka yi masa kila kana yi masa mataki mataki na sai ya kware da wannan sa'an ya zo da wannan mataki sa'an ya zo da wannan kuma shi an ƙa'ida ɗin, to kaga Allah malaukakin sarki ya san haka in ba haka na ba kuma kaga Allah da mutum sarki ya kai saboda haka abin da za mu ce dai ga waɗanda suke jagorori shugabanni su ji koran Allah ga waɗanda a ƙarƙashin su waɗanda suke koyon sana'ar hannu su tausaya musu Allah ya tausaya mu da ba na sai kun ga ka gaba kan makullawo me kamar yake malamin saurari wa'azin da kuka yi musamman na hajjin jira. Na'am. Yake kuma mun sosai yau da tsammanin Allah su wani kala kawo musu da kai da zai ya muku ayyukan cikin zanen da ta haɗu. Sai ce zanen amma kamar da zai nan da ke shi ne wanda yake shi ya tabbatar da zai yanzu. Yake amma ba zai mishi ba haƙi ba mishi hukunci ba. Amma ya tuba yake to bayan tuban yan mutu ya komo don mahalicinka Allah subhanahu wa ta'ala yake to akwai wani da Allah zai kare mishi ai shikenan kuma tun da ka duba ma Allah shikenan ƙasar da muke ba ƙasa ce wadda ake tsaye da haddi haka kai tsaye ba dan yanzu ko shugaban ƙasar jar yanzu ya ce zai tsaye tsawa wani da haddi ya kashe shi to sai ka ji ko ina duniya ta ɗauka ko ba haka ba saboda tsari na wanda ake bi na demokuraɗiyya tun da dai ka zuwa a an dawo hankalinka kuma ka tsorata kasuwan ma'alla da shi kenan ka yi ta istighfari ka koma ga Allah madaukakin sarki Allah ya yi alkawarin zai ya ce ma Allah ya alkawarin zai ba farsa saboda haka lamarinka kamar sai wani Allah madaukakin sarki tunda ka tuba ma Allah kuma ka yi alƙawarin ba za ka koma ba Allah shi gafarta mu daga baki na kana ta gaba yace mu. ina kasuwanci yake ina sayan kaya in ajiye sai a gaba yake a gaba sai in kayar kuma ina da wasu kuɗi a hannuna wanda muke kasuwanci da su dukkan lokaci yake ko idan sun da kaya ya kai yaya zan yi malam. Ba a yi bayanin wannan. Kowa gaba. mun bayanin wannan to da yake ka'ida ce a karanta to kaga shi sakatare ya sauke nauyi wanda a kansa kamar yadda ya ambata kaga shi lokaci guda yana muriranci kuma yana yin karanci yana fata an gani yana muriranci yana yin karanci tunan yana da hukunci guda biyu nan za a riba a gani in ya kasance dukiyar ilifikarinci wadda yake sayan kaya ya aji waɗannan kudin su yi yawa to in ka koma a cikin mutaka a bada da sai ce ko kullun ala hukunci kowane yana na akan hukuncinsa saboda haka dukiyar da adda hannu ne sai ya kan mata da zaka dukiyar da ya sai kaya ya aji sai ya bai idan wannan lokacin ya saya sai ya fitar da zaka yana ba ta an bai saboda haka haka zai yi a wannan lokaci Allah ya yi kai kan baya kasashe yake a kalmar kuma zawon yake nina aka ba wani aiki a kamfani yake sai na sayar da wannan aikin da aka bani na karbi kuɗi a wajen wani an samu riba yake to ya zan fitar da zaton wannan kuɗi hmm, to ai shi ne duk dai bayanin da mun yi kenan saboda haka shi ma nan dukiyar da aka hannunka wanda aka fitar da zakka in lokaci ya kasa lokacin shekara ta sai ka fitar da zakka wancan abin da kamfani ya baka wata fa'ida ta tattawa mai a awamin zakka yake cewa wata gaba da fa'idatin da la amma mai dukiya ya yi istiqbalin wata shekara da fa'idatin da wata fa'ida ta jaddada wadda ta sa buka da hannu amma la amma ba ta kuɗi ne ta fito ba ka ga bayanin da kare kamfani na sai ka sa ko gwamnati ko wasu mutane can sai an ka ba ka wani aiki wannan aikin sai ka sai ka shirya ɗaya da ka ce ana sai an ka sai da an ka ba ka sai ka kwashe riba ka ta miliyoyi to yanzu ranar da an ka ba ka riba ka kwashe tana da hannunka an gane to in shekara ta to daidai wannan lokaci sai ka fitar da zakka to ka ga inda haɗari ne lokacin da an ka ka su ai ba da banza ka wasu kai kasuwanci ba za ka haɗin su da ka to in lokacin zakkar ka bai ta asali sai ka tsaya aiki ya same ka wallahi sai ka tsaya ka ce to ga asala abin da Allah ya muku ga fa'idar da na samu ku ɗan kasuwa kun gani asalin kuɗi na in an ka haɗa su da kuɗin can ga su an yi suwa asalin kuɗi na ga wancan fa'idar da na samu ni sun ka samu na riba ga shi ina ba ta fahimta ga abin da sun ka samu na riba ko ba haka ba to sai a ce kuɗin ga naka na asali cikin riba ga ga abin da suka iya samuwa su ko fa'idar da ka samu ga abin da suka iya samuwa kaga abin da waɗanda kuɗin naka sun ka samu na riba sai ka ebo sai ka tafa sai ka fitar da in wancan lokaci ya yi da ka samu wancan fa'ida sai ka tsaya sai ka sake buga kuɗi na na asali ga abin da suka samu ribar ga ga abin da suka samu lokaci ya yi sai ka yi amma an gaske ka gani duka to wala ranar kiyama kai ko ana gani ma kai shi Allah ka na tabbata saboda ka fata kai ta kamar yadda Allah ya ce sai a zauna lafiya in baka gane ba sai wurin mallan shi mallan yana nan ya taɓe shi ta jira ka kawa ko ba ka ba saboda haka ka to sai mallan ya ma falla falla ya ma hilla hilla ya gaya ma ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza shi ke Allah ya ji maka na'am alhamdulillah sai Allah ya mu gobe kuma da akili da aka sani insha Allah ana kuma ne kai goma

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا ما أنت أعلم به اللهم أقض حوائجنا اللهم أقض حوائجنا وحوائجهم طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم يا الله تعالى من أرضك أحصل للسنة كما تركي الله تعالى بقاتل سمنا الخير سيد بلغ الله كبيرا من بقاتل سمنا الخير duk damuwan da aka da mu Allah ka yaye mana waɗanda ba su da lafiya da cikin mu Allah ka ba su lafiya waɗanda aka lafiya kuma Allah shi ƙara musu waɗanda ba su da jari Allah ka ba su jari waɗanda aka ce Allah ka sanya musu albarka a ciki matan musulmai waɗanda aka juna biyu Allah ka saukar da su lafiya Allah ka saukar da su lafiya waɗanda ke neman haihuwa kuma Allah ka ɗaukakin sarki bai ba su ba Allah ka ba su in za ka wasu Allah ka ba su masu albarka wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ƙara saukar da alkhairin ka a ciki Allah ka ƙara saukar da alkhairin ka a cikin ta Allah ka saukar da kwanciyar hankali a cikin ta Allah ka saukar da arzikin ka a cikin ta duk wasu damuwi muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare wannan ƙasa da mu da an makwabta kasar najeriya muna roƙon allah ta'ala allah kai muna kariya baki daya da sauran dukkanin ƙasashe na afirka gaba allah ka ƙara ba mu zaman lafiya allah ka ƙara ba mu kwanciyar hankali waɗanda ka kaya mana da hankali nan da kan muna roƙon allah ta'ala allah ka shirya da su allah ka shirya da su an ba su ne shirya allah mu da sarki bayan kana allah kai muna maganin su allah kai muna maganin su ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله تعالى منا roƙonka mai wannan zarka muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala shi ma Allah ka biya mai bukatun tunta na alkhairi irin hidimar da yake wa addinin musulunci muna roƙa Allah ta'ala Allah ka rawa musu asiri duniya da lahira da sauran yawonsa duka waɗanda ke hidima da addini da waɗanda mun da sani da waɗanda mun sani ba Allah ta'ala ka yi musu gudunmuwa Allah ta'ala ka yi musu gudunmuwa dukiyar da ka ba su Allah ta'ala ka ƙara sa maka albarka Allah ka shirya musu da zuriyarsu سبحان ربك رب ta عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين